mai taimakawa gwamnan borno kan labaru isa gusau ya ce wani faifan sauti da aka yada a yanar gizo da ke nuna muryar gwamna kashin shatima ce da gwamna ibi kulle a na ogun inda suka caccaki yan kabilar ibo ba gaskiya ba ne gusau ya ce wani mai neman takarar shugabancin najeriya ne daga yankin arewa ya tsara sautin don bata gwamna shatima a yankin kudu nan arewa wanda mun san kowa ne ne amma yanzu ba mu bayyana sunan shi ba wanda ke fafutukan neman shugaban kasa a shekara ta dubu da goma sha tara shine yake gani kamar gwamnan borno ya tsare mishi gaba gwamnan borno bai taɓa cewa yana neman shugaban ƙasa ba sautin hirar ya nuna shatima da amosu na koya shugaba buhari sultan muhammad sa'ad abubakar da rotimi ameci bisau ya ce wanda ya kwaikwayi muryar shatima ya manta Shatima na da lankwasar harshe irin ta kanuri kuma yana magana a hankali ne ba da sauri ba ga ra'ayin mutane kan wannan lamarin farko ga ma abokin yanar gizo adamu tahiru babu shakka wannan sauti ba na kashin sirtima ba ne amma ka sani wannan ta waya fa wata watakila ko kana jin ka saurara da kyau na saurara da kyau shi gwamnan ogun din amosin ya ta wannan hasali ma dai wannan ta waya din gaskiya sautin ya yi kauri da yawa wani da ne ke son ya imitating ko kuma ya kwaikwayi sautin na kashin sittima amma kuma bai samo shi ba gaskiya imran adam kana jin me ake so a cimma saboda yaɗa irin wannan hirar wasu mutane da suke da wani buri na siyasa a ƙasa suke so su yi amfani da wannan damar domin ƙara ta da hankalin al'umma kawai tuni ma dama daga borno an yi zargin wai wani dan takara ko mai sanyin takarar shugabancin ƙasa ne ya kulla wannan daga arewa eh ba mamaki jami'in labarun gwamnan borno isa gusau ya yi watsi da dogon guri na kashin shatima wai yana neman mataimakin shugaban ƙasa takara na neman mataimakin shugaban ƙasa ba ƙuri kuriya ake jefa ba tun da ba kuma ake kada ba me zai sa mutum ya yi kokari wajen ya faranta wa wani yankin najeriya rai domin ya samu kuri'unsu. wannan dai ya isa amsa ga jagoran matasan arewa nastura ashir sharif da ya zargi shatima da neman amincewar 'yan kabilar ibo don samun mataimakin shugaba bayan kushe matsayin matasan da shatima ya yi kan bukatar ibo su fice daga arewa su biyu ne suka yi dama da shi da wannan kashim shatima ne duk mutane ne da kowa ya gansa a su masu neman allah ya kashe shugaba buhari su zama mataimakan shugaban kasa kashim shatima ne je kira su tinubu ya kawo su zo su yi kwamishinan project a sa in ya raba ki taɗewa yana kasu mai duguri dan wai su yarda sai a sa shi a gaba a matsayin mataimakin shugaban kasa wannan mutanen hasa magana ka tada hankalinka akan su yan tayi daɗi ne kawai wane ne wannan mai matukar neman shugabancin najeriya daga arewa da gwamnatin borno ke zargi da yawa shatima batanci satar amsa ga zargin shine wannan mutumin ba yau ya fara yunkurin neman takarar ba shugabancin shine kawai yake neman a rayuwarsa idan ya ci gaba da abubuwan da da nan gaba dole ba ku tuka bayyana su mutum mu ce ware ne. Isa Gusau kan wannan magana. Nasiru da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.